要我会变没？ mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari ya Auna. shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau 21 ga watan Yuni na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan amana. jama'a muna tafa da ƙarin bayani. To masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa a kan wannan batu na amana. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. yanzu kuma za mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce me kuka fahimta idan aka ce ku rike amana sannan menene tasirin rike amana a rayuwa ga kuma yadda kuka amsa mana. To jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin babawo mato mai aduwa inda ya ce yau da gobe rike amana wanda aka yarda da shi wanda ba zai yi ha'inci ba sannan kuma tasirin rike amana shi ke sanya mutum ya zama dattijo mutum mai gaskiya da dattako a cikin al'umma wanda idan ya yi magana zai yi tasiri sai amsar ibrahim ozil ya ce rike amana abu ne mai muhimmanci haka kuma cinye ta abu ne mara kyau akan iya kiran sama da zalunci domin duk wanda aka baiwa amana ya cinye to lallai ya yi zalunci haka ma Allah ba zai yafe wa mutum ba idan ya ci amanar wani sai idan mutumin ne ya yafe masa sannan Allah zai yafe masa don haka cin amana ba ƙaramar matsala ba ce ina kira ga al'umma da mu guji cin amanar 'yan uwanmu. <laughs> To Zara'u, kin ji kuma amsar Daniel Mandi ya ce ta babban magana bari mu tambayi Google. Shi kuma Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce ai amana ɗaya ce. Duk wanda ya yi ƙoƙarin cinta sai ya fara gani tun a nan duniya kafin gobe kiyama don haka Allah ka bamu ikon rike ta hannu biyu. To sai kuma amsar Musa Ibrahim Yaruro Jos, Allah sa na faɗa daidai, ya ce, amana kayan ubangiji kuma mai cin amanar mutum zaka samu baya so a ci amanan shi sai amsar awalu sha'aibu amfani ya ce salam filin shirin yau da gobe gaskiya rike amana abu ne mai matukar muhimmanci sai dai yanzu amana ta yi karanci mu dai allah ya bamu ikon rike amana da aka bamu. To amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Usman Muhammad daga jihar Bauchi a karamar hukumar Katagum inda ya ce yau da gobe hakika idan an ce ka rike amana to an dora maka wani nauyi sannan rike amana yana da tasiri sosai domin a nan za a iya gwada gaskiyar mutum a nan kuma za a iya auna yanayin imani da tsoron Allahnsa. Alhaji Mele Yusufari ya ce amana babban nauyi ne ga duk wanda aka bashi. yana da kyau duk wanda aka bashi amana ya rike ta tamkar nashi na kanshi domin samun lada daga ubangiji da kuma kima daga gurin al'umma To shi kuma Isa Garu Lawali mai fili taraba cewa ya yi, yau da gobe hakika babu mai iya rike amana sai dan amana Amsar Sha'aibu Zidane NTA Kefi ya ce amana wata aba ce mai matukar muhimmanci wadda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta kuma duk wanda ya baka amana to ya yarda da kai ne matuka a don haka 'yan uwa mu kasance masu rike amana domin tsira ga azabar ubangiji duniya da lahira to amsar mu ta gaba kuma ta fito daga Rabiu Nuhu na Bukka inda ya ce Assalam yau da gobe ikon Allah, ai duk wanda ya ce ka riƙe amana masoyinka ne kuma riƙe amana yana ɗaukaka darajar ɗan adam a ko da yaushe. Sai Hajjara Umar ta ce riƙe sirrin wani ko kaya ta yanda wani ma bai san hakan ta faru tsakanin ku ba wannan shine mutumin kwarai na gari ne imani. Tasirinta kuma yana ƙara zaman lafiya a cikin al'umma da son juna. To sai kuma amsar Ibrahim Suleiman daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza inda ya ce, Amana wata abu ce mai matukar mahimmanci wanda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta kuma duk wanda ya baka amana to ya yadda da kai kuma ka yi ƙoƙarin rike ta tsakaninka da Allah. Sai amsar Isa Isa kopsi Asarara ya ce to yau da gobe. A ta fahimtar amana wata abaci mai matukar tasiri a rayuwa domin idan ka zama mai amana to ka shatale dukkanin matattakalar da ke gabanka na kalubale. Shi kuma Sani Muhammad daga Karmo Abuja cewa ya yi, to gaskiya riƙon amana abu ce mai kyau, sai dai mafi yawan mu ba mu riƙe amana. sai muhammad tukur isa ya ce gaskiya ita amana abu ce mai kyau mutanen wannan lokaci ba mu da gaskiya shi ya sa babu amana allah ka bamu ikon yin gaskiya a rayuwa amin to sai kuma amsar haɗin gwiwa daga zainab musa mai aduwa tare da hajja fure mai aduwa inda suka ce hakika idan aka ce ka rike amana yana nufin ka rike abin da aka baka da matukar mahimmanci na kuɗi ne ko magana ko kuma wata dukiyar marayu duk mai riƙon amana Allah yana ɗaukaka darajar shi kuma mutane za su dinga ganin girman shi sosai saɓanin wanda baya da rikon amana sai ayuba imam kasim ya ce rike amana abu ne wanda addini ya umarni da yinsa don haka babu abin da ya kawo mana nakasa da ci baya a cikin al'umma sai rashin rike amana. To sai kuma amsar Buhari Muktar Daura inda ya ce, hakika idan aka ce wannan amana ce, to lallai mutum ya rike ta da muhimmanci sosai, saboda idan mutum ya ci amana, to ba zai gama da duniya lafiya ba, amma idan mutum ya kiyaye amana, to hakika ya kubuta daga fishin Ubangiji. Amsar mu ta gaba ta fito daga Abdulaziz Isa Gadanya daga jihar Kano. Ya ce hakika abinda na fahimta idan aka ce rike amana shine wato ka zama mai gaskiya wato har abada gaskiya guda ɗaya ce kuma daga ƙinta sai bata. To amsar mu ta ƙarshe a yau ta fito daga wurin Saminu mai mai ta faɓalewa inda ya ce abin da nake fahimta idan aka ce rike amana shine a ba ma mutum wani abu ya rike yadda aka bashi sannan tasirin rike amana shine yana ƙara wa mutum kwarjini da mutunci. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Madalla yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu a jihar kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za su gabatar mana da kansu sunana shaibu lili sunana baban gida aliyu abdullahi to baki barka da zuwa wannan zaure namu idan aka ce amana kowa yana da mahangarsa akan menene ita kalmar amana kuma me take nufi hmm. ana kuma hangar mece ce amana amana wato akwai fuskoki daban-daban da za a iya fuskantar amana tashin farko addinance sama da ƙasa ga baki ɗaya sun tsayu ne saboda amanar da suka ɗauko wajen ubangiji da Allah ya ce musu su tsaya suna so ko ba sa so suka ce sun tsaya tare da miƙa wuya ga Allah to wannan amana shine cewa yi wa Allah ta'a yi wa Allah biyayya duk abin da ya ɗora ka a kai ya ce maka kai za ka yi iyakan iyawa ka duk kuma abin da ya hana ka za ka hannu farko kenan amana sannan idan aka zo kuma ka shigo wayansu kamar yadda muke amfani da amana amana amma an gata addini wani lokaci daukan wani abu in baka ajiya ana kiran shi amana an ba shi amana wani lokaci in zanna da kai in gaya maka magana tsakani na da kai ta sirri wannan magana amana ce a ga dukiya abin nan yana iya kuma a ce a'a daukan kamar zamantakewa na aure auratayya yin aure da makamantansu amana ce abokantaka wani da wani ko kawa ko wane ne amana ce to duka wa'annan suna iya daukan zamantowa amana wani shaibu matsayin ka da dattijo an dade ana yi an sani ne ne amana idan babba ya ce amana me yake nufi ah, alhamdulillah ita amana kamar yadda mana abubakar ya yi bayani shi a addinance don haka bari mu siffanta ta kuma akan waɗanda ma ba su da addini da farko dai ita amana tana kan turaku guda uku ne na farko shine kula na biyu shine ajiya na uku kuma amincewa wato sai mutum ya amince da amanan matu sai ka amince sai kuma ka kula sai kuma ka tsare waɗannan abubuwa guda uku shine ake wa amana riko amma kuma akwai abubuwa guda biyu wanda ba mu kawo a kansu ba shine na cin amanar su kuma guda biyu ne ya Allah kana so ne ko kuma kaddara ce ta auka to kafin mu je ga menene cin amana din a matasa akwai yadda suke kallon amana da kuma yadda suke fasarawa in an ce amana a matsayin ka na matashi malam baban gida in aka ce maka amana ko an baka amana kai ya kake dauka zo to idan an ce amana da farko dai abinda mutum zai fara dubawa shine kai kanka amanan kanka ne ta iya akwai abubuwan da kai zaka cutar da jikinka ko wani na mu'amala da aka baka na rayuwar kanka in ka ci amanar kanka amana za ta ce ka musamman amana wani abu ne wanda ya kunshi abubuwa daban-daban kamar yadda magabata suka yi jawabi akwai amana na zamantakewa akwai amana na amanar ƙasa da aka ɗaura maka wani haƙƙi akwai amana na shugabanci da aka baka ka jagoranci wani abu akwai amana na fannoni daban-daban a ka na matashi me kuke ɗaukan amana to amana muna ɗaukan sa ne abu ne wanda za an amince da kai an yadda da gaskiyar ka yasa aka baka riƙon wannan amana ta iya wata wani kalamai ne aka ce na baka amana ka ajiye min sirri to kaga an yadda da kai ne da ba a yadda da kai ba za a iya gama ba ta iya wani shugabanci ne aka ɗora maka an ga za ka iya aka ce ga amana to amma tana yiwuwa a tsakankanin matasa kwarai da gaske ai kun za iya cewar rashin ba wa matasa amanar wasu jagorancin wasu al'amura sai sa ake samun wasu matsalolin to kanan suwa da wa ya kamata a baiwa amana ko da suwa kuma ake iya yin amana ne malam jidda dan adam gabaki daya da bisa ga halittar da aka yi mai amana ce wana iya cewa kowa ana iya bashi amana sai dai wajen maganar ba da amanar tashin farko ya kamata su kuna a auna wace menene kake da ita wanda kake so ka bayar sai ka fayyace menene kake kake rike da shi wanda zaka danka matsayin amana to sai in ka fayyace wannan to nan kuma yanzu wanda zaka danka kuma sai ka kara fayyace shi wane ne zai iya rike maka wannan abu mu ɗauka yanzu kana da wani sirri kana so ka gaya ma wani kuma e kana son in dai ba shi din ba bakka son wani mahaluki kuma ya ce sai kenan idan ka tashi sai ka auna waye za ka gaya ma wanda zai tabbata da akwai amana wanda idan har ka zo ka zanna ka yi magana da mutum ko ka danga mai abu ko duk dai wani abu da ake danganta amana da in ka danka wa mutane wannan amana yadda aka danka masa nan hakan nan yake tabbatarwa in magana ce ka ce mai kai kaɗai kawai na gaban son wani ya ji har ya bar duniya bai hota ma wani kowaye ne kuma tun da nassi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa farkon abin da za a fara daukewa cikin tsakanin al'umma ita ce amana to babu mamaki a yanzu idan ya kasance babu amanar. kuma amanan nan ta kowace fuska ka fuskance ta in ta fuskar magana ce yau wanda kake tunanin shine amintaccen ka kana gama gaya mai magana kana tashi a wannan waje shi ma zai tunani yana da amintaccen shi to daga nan kafin a wayi gari labari ya faso idan mukami ne ko abin nan ne kake tunanin in wannan ka danka mai zai maka rikon amana zai kula maka da shi to duka dai yanzu da muka kwana muka tashi musamman a najeriya wanda muke tunanin za su yi rikon amana wasu su sai mu zo mu gan su an yi walƙiya sai babu amana tare da su in wajen auratayya ne wanda ake tunanin yau idan an yi in mutum ce kana ganin za ta rufa ma asiri ku rufa ma juna asiri to kana yin auren asirin ka ya tono ita ma kanta tana tunanin kai za ku haɗu a rufa ma juna asiri tana auren ka asirinta ne ya tono duk wa'annan abubuwa yau ana ganin su to wannan amanar ya danganta ga mecece amanar taka wacce kake so kake so a rika ma sannan kuma tilas ka fayyace wa kake tunani wanda kenan nan sai dai ka karfafa zato amma baka da tabbasa har sai kai mu'amala da mutum to malalili a da yan uwa idan wani ya wuta a cikin su hmm. wato sai ka abin da za su bari na daga dukiyarsu ko iyalinsu shi dan uwan da aka bari a raye shi ya san cewa yaro ko 'ya'yan da aka haifa ko matar ta zama amana a gare su su za su tabbatar da cewa ba su wulaƙanta ba kuma an rike amana na har in ji gado ne yaro ya girma an bashi idan aurarwa ne an yi shin hakan yake har yanzu a wannan zamanin namu to alhamdulillah ni zan ce sai mu yi godiya ga iyayenmu har ya zuwa yau mukan san bambancin rikon amana ma da cinta kuma ita rikon amana fa ba a baiwa kowa sai mai hankali idan kuma za a baiwa mai hankalin nan sai an gitta sharuɗa wato kaman jirwaye ne na wanka ba ka sanin inda zai taba maka a jiki idan abin alheri ko kuma misali ya zo dole ne ke gabatar da shi amma ɗaya daga cikin bayanin da Mala abubakar ya yi dangane da maganar bayar da aure an san aure amana ne to amma mafi yawa kamar yadda na faɗa ba a gindaya sharaɗin idan za a bayar cewa ake gata nan kai mata riko ka rike ta in aka ce maka amanan ma ba a ce maka kaza da kaza da kaza da kaza da kaza in ka san zaka ci ne to ka ban mana kayan mu ba a yin wani wato ba a fayyacewa ba a fayyacewa dole ne ka ginda gindaya sharuɗa hmm. alal misali kamar yadda kika ɗauko maganan eh, kula da dukiyar marayu da su marayun kansu ai shi an ce idan sun kai wani manzali ka musu dukiyarsu to kin ga sharadi ya gita nan amma idan ba a yi wannan ba fa ko ni ne na karba zan ce hayo matanadi ne ba a ce mun ya zuwa lokaci kaza ba in ba ku to ita kanta amana tana da sharadi dole a gita mata sharadi to mukan bayar da amana babu sharadi don haka a ƙarshe idan aka zo ko da hukunci za a yi sai ka ga wanda ya ci amanan nan fa ya bi hanya ne kamar yadda ne bayani da fari na son ransa ko kuma kaddara a so a ci amana domin dama ana da bukatar cin ko kuma wani abu ya zo ya gita to idan babu sharadi wanda zai sa ka kafa kafa to ana iya cin amana to kin ga anan wanda aka baiwa amana ko da yana da laifi goma ne sai a kwaranye akan guda uku yake da shi domin kaddara ce ta fada. wato tana da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun sani menene amana menene ka'idojin da iyakarta kenan a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mun ji ta bangaren dattawa da yadda suka fahimci amana kafin mu koma wajen su binta a shakata da wannan waƙar. ka ishe kota. Yanzu kuma za mu koma zauren tattaunawarmu domin jin ta bakin matasa da yadda suka ɗauki amana musamman ma wajen neman aure. Amma bari mu ji yadda aka amsa tambayar binta a zauren. wato tana da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun sani menene amana menene ka'idodinta da iyakar ta kenan shi yasa amana fa kamar yadda babangida ya faɗa kai kanka amana ne a kanka domin idan ba son zuciya ba babu yadda za a yi mutum ya ga mutuwa ya je ya afka mata in ko ya afka mata kamar yadda ne bayani ne amanan nan da aka bashi bai da hankali aka bashi don duk wanda ya je afkawa mutuwa to ba hankali gare shi to ta ci amanan kankin kansa kwarai da gaske to amma idan mutum yana da hankali bai afkawa mutuwa to in ko zaka kiyayewa afkawa mutuwa to duk wani abin da aka baka aka ce shi amana ne to ka rike shi tamkar haka kamar yadda ka rike taka amana ɗaya daga cikin abubuwan da muka kuskure bayan wannan magana sharadi yana zowa akan ni na kasa ne amma bari in damka ma wani da nasa zai yi baban gida rayuwar ku matasa kila idan aka kwace maka budurwa shine an ce maka amana ko kana da budurwa abokinka ya je ya bi ta bayan gida ya fi ka iya rawa ya fi ka iya zance ya gaya mata abin da take so shine cin amana a wurin ku a wajen samari matasa ire-ire na ta iya wa bai iya kalamai ko kuma bai iya daukan wanka ba ya zama kamar ustaz kullun da katin asuwaki abocin su kuma zai zo tsaf tsaf mm. to dole hankali ta zai kuma wajen to wannan kuma idan yayi ya ce ta iya wa an yi ɗaya biyu an yi uku shi abokin na gano wancan fitina take taken ta fari kamar ni take da ra'ayi eh, kuma to sai a bari ah, shi ya saki da ai biyu babu ta iya yiwa da ai biyu babu sai a shawari akwai mutum abokai <laughs> <laughs> to idan aka koma baya eh. har ya kasance jama'a sun san jawabin sun kuma wa'azantu dangane da maganar aure hmm. duk wanda ya shiga yake neman aure ai dole wani in ya zo ya kiyaye sai wancan ya ce ba ya so hmm. to amma rigen gyato ake shi yasa na faɗi cewa neman ta ake a ci yanzu hmm. akwai wanda zai zo ya raba ka da wannan yarinyar ba dan komai ba dan kai kai ka aura wato shi zai aura ko kuma ita ka ta samu wanda za ta aura mm. so a fakaice ya zo akan maganar neman aure ne amma ya ce amana ba ka fitowa ka ce mishi kai yin amana amma dai duk da maganar da su magabata suka yi amana nan har yanzu akwai ta kuma akwai mutane masu rike amana mm. zan baki misali guda ɗaya zuwa biyu mm. lokacin da muke jami'a a kowace bayar Allah har gobe ina mamakinta mm. muna kungiyar MSS na musulunci na society ana irin hada kudin ɗaliban an zo an yi mitin ko an dan yi wani abu dai haka wallahi bayar Allah nan yanda kudin suke waɗannan kudaden da muke cewa ta ajiyin hakan suke bata sanja su ba duran da aka yi za ta rubuta ta daura kuɗin ta aji ran da aka ce ta kawo su waɗannan kudaden ta kawo to kin wannan ba za a ce duka mutane sun tabe ba haka wato a duk tsawon zamani har zuwa tashin kiyama mm, nagari ba za su ba nagari bai karewa mm. amma kamar yanayin yadda malamu sun ne ke cewa abin da annadir layu kas mm. wato abin da ya kankanta kwarai a cikin al'umma ba a ma sanya shi a mizanin awo to karancin masu amanar ya kai ga kusan amma ai ba yadda za a yi zo a ce ma gaba daya babu amana hmm. a ba zai yiwu to idan mun dauki wannan magana zan iya cewa to magana kan zata da kusan za a iya cewa duk babu amana dalili na ɗaya zuwa biyu yanzu misali lokacin zaɓe zai zo hmm. ga wannan mutumin mustasi hmm. an san cewa zai rike amana amma bai da abin duniya sai ga an ruga an tafi wajen mustae ta shi Mr. A ya ba da amanan kuɗin sa shi kuma kuma amana a matsayin mu mu talakawa ya kamata mu duba wanda zai rike amana abin da yake akwai mm. amanar ce ke gaban mu kuma fa abin da fa ke gaban mu a yanzu mm. shine cewa abin da kake gani zahiri shine tabbas ta kai ga wannan matakin wannan ni yi abin nan abin da abokin aiki na shugaban to amma yanzu a irin wannan mataki da da ba fannin addini aka shigo ba ya yake a babin da ake cewa idan ka zabi shugaba da ka san cewa zaben su ba alheri bane mm. kai ma kana amana ai to ai ita ce amana ai ita ce cin amana ta amanar kasa ka kada mu nisa mm. kuma wannan shugaban zai zo ya nemi a zabe shi ba dan ya zo ya ci amana ba kuma to Eh, ni na kwaso ta gaba daya saboda wannan akwai shin me yasa za ka bayar da kuɗi a zabe ka hmm. shi ne nau'in bayar da amana ai amana da aka ce ma wanda ya nema kada ka kula shi so kuma sai yazo ya bada kuɗi amma sai yazo ya bayar da kuɗi ya zuba jari ai ya riga ya faɗa maka wato wato eh, shi yasa na ce dole ne a koma a can gargajiyar kasa watan kenan a taso da hakan ta faru misali a bangaren siyasa kenan kar ma a yi zaton za a samu wani rikon amana daga wa'annan shugabanni irin wa'anda suke sayan tun kafin abu Ya zuwa yanzu dai duk abin da muke gani babu kamancin wannan cewa za a rike amanar tunda haja ce ya zuba jari eh idan har mutum mm. bai ci maka bashi gagarumi ba ya je a ƙauyensu ya ci bashi gagarumi ya je ƙauyensu ya yi noma sauran masu 'yan ƙananan ga yauna na noma ya ba su suma bashi da sayan a fada da cin abinci da sauransu mm. me zai kai mutum ya ci bashi a banki don ya je ya yi siyasa yana son mukami gaskiya ta zama kasuwanci to kuma ina amana ta kenan ina za ka damka mutum cewa rabu da ni ka gusa zuwa wuri kaza domin ka kare min mutunci na babu shi to da kai wannan magana sai na zo ga tambaya ta ta gaba wanda take son ta san menene aka san cin amana menene aka san amana wato cin amana kenan a ƙasa me wani illa take iya janyo wa al'umma a rushewa al'umma ba ɗaya ne ai rushewa ce ai gaba ɗaya al'umma ta gama hallaka al'umma ne hallaka al'umma yanzu ban misali da bari malamin yau halin da muke ciki a ƙasar nan me ya jawo mana sai ka faɗa amana amana ce babu tun da kotar ta rushe to duk gaba ke daya tsarin rayuwarmu ya bi ta amma in akwai ta shikenan magana ta kare da ba ma cin halin da muke ciki wato ita amana na indi har aka taba ta to an ruguza al'umman ne ta halaka ita ce al'umma maganar ruguzawa fa ana iya sake kwabawa a gina eh. in ko aka halaka ai an tafi an yi to kusan manzalin da muke kenan an kawo manzalin da yanzu zaka ce ma dan siyasa biya ni idan ya biya ka ya Allah kada Allah ya sa ya ci tun da ya riga ya biya ka domin me ko da ya cin in ya tafi can ba zai tuna da kai din ba kuma Allah na tuba eh, eh, so da yawa ake cewa ba yadda amana ga wanda ya cancanta musamman saboda wannan mun kawo magana shugabanci ne ina tsammani dai a cikin dai halitta da yawan da muke gani yanzu akwai wanda ya kai da akwai rashin kunya to ko shi ka zo ka tsayar ka ce ba mu bukatar sisin kwabanka halayya ka muka gani kuma za ka iya yi mana kaza don haka mun ɗunguma mun baka ƙuri'a ka mun zaɓe ka ka je wuri kaza domin ka wakilce mu wallahi zai yi shugabanci na gari shi na akuya duk rashin kunya ce ta ɓaci saboda baka nuna mishi kana buƙatar komai ba a wajensa wato inda kwaɗayi an ce da wulaƙanci to ita wannan ita ce amanar da za a damƙa wa irin ma shugabannin da muke da bukata kuma har a tambaye su akan maganar amana kwarai da gaske alhaji lili baya ga kalaman ka ba iya yan siyasa ne kaɗai suke cin amana a wannan zamani ba kwarai da gaske hatta hukumomi da ma'aikatan gwamnati da su kansu ma'aikata da yawa akwai shugabanci ne shugabanci ne shugabanci ne ma'aikatan ma suna cin amana shiga har da fannonin malamai akwai cin amana mm, ba kwarai mutane haka ne ko ba haka ba mm. to fannin abin nan duk wani fanni da ya kasani na rayuwa akwai cin amana akwai tabbatar da amana cikinsa kuma da an taba amanar da an taba nan wannan abun ya gama rushewa ah, to yanzu aiki ba ta tuma ta halaka ai gaba an san albashin sa kaza ne amma za a ga yana yau ta hidima da ta wuce wannan har gida zai kawo abun kuma a ce an gudu kuma ai dangi kuma sai mi ta murna mana gana kamar alherin ma'aikata ne a dalilin da yasa akwai kuma amfani da ita al'umman za ta karu da shi idan aka tsaya akan amanar nan aka kuma koma akan ta duk wani abu na ingantuwar rayuwa na matso na mai da duniya ta zamanto a dunkule a tafin hannun mutum duk muna da su hmm. to kuma gaya mini wani lokaci muka fi samun rashin aminci rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali ai wayan nan ma tana taimakawa wurin gulma wato da ka ce ci gaba mai haƙar rijiya hmm. in muka duba ta wannan fanni na magana bayar da amana da rikonta hmm. ci gaban mai haƙar rijiya ma akwai abin da za a ƙarshe za a amfana da shi ci gaban sarkin baka ne yana ƙara girma da hankali amma hankalin shi na daji domin ai batan muke yi ko da yaushe a kulle yomin saboda cin amana sai ka je ka tarar da ma'aikaci ya ce maka kawo kaza ka ce a bayan ya ce albashi na zan ci wato ya fito maka ma babu magana boyo ya ce amanan kawo ta shi zai cita ta babu magana boyo to don haka ire-iren waɗannan al'amura a kulle yomin ƙara shigar da kawunan mu muke a to eh, ne ne amfani da za mu samu idan muka ce ta amana an shimfiɗa gaskiya An shimfiɗa gaskiya ne da yi mata harsashi da kuma gina gaskiyar babban takaicin shine mu muke tunƙaho da addini mu muke bin kuma dokokin addini waɗanda suka shimfiɗa mana sharuɗa na amana amma bisa ga cin amanar da muke da shi din yanzu wai koyi muke da waɗanda addinansu ko kuma ba su dogara da addini ba domin shimfiɗa musu ƙa'idojin amana ɗaya daga cikin irin abubuwan da muke fama da shi kenan kuma an san cewa bayar da amana ya Allah tun daga ƙasa har zuwa karshe abu ne wanda yake gina al'umma to yau shi yake rusa mana mu al'umma ta su kuma tana gyaruwa saboda su sun riko da amana saboda sun rike amana to Allah ya kyauta da fatan duk matasa da suke sauraron wannan shiri za su yi riko da amana kuma su rinka aikata shi baki na mun gode da muhawarar da muka tafka akan maganar amana a ta kowane bangare mun gode To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.